Izar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya Tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa Shi so ba zai ɓoye ba wakar zuwa da tun kafin na ƙarasu na sami labarin irin kokarin da kika yi kin ceto wannan ma'aikata daga rushewa Allah ya miki albarka sai ya zo tabbatar da cewa mai girma wale yana da magajiya babu shakka ke ce za ki gaje shi na gode ke ce ki wa shari ko? irin eh, ke daɗi to ki kwantar da hankalinki za mu karɓa miki haƙinki na gode suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa shi so ba zai ɓoye ba jibrin ya ci amanata ni kuma alkawari na ne duk wanda ya ci amanata ba zan taɓa yafe masa ba ina mai girma mata wanda yake yana ofis ɗin hutu masha Allah iro ranke ne ka jira ni a mota bara shiga hutu a fito lafiya ranke ne ranka ya dade akwai matsala fa menene yake faruwa na kowa yana can yana ta zawure hannun Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Amin wa alaikum Allah ya taimake ka barka da yamma. Barka dai. ki a wannan tafin hannun nawa yanzu wuyanki ya rika har za ki fara cin duniya ta ko? na baki nan da gobe kin bayar da PA kan mukaminta idan kuma ba haka ba to ke ma za ki sauka daga kan kujeran nan naki. وايوه علالة وايوه علالة وايوه وايوه علالة وايوه علالة kaga Allah ku ɗauko mota ku shi asibiti kada ruwan jikinsa ya ƙare kai banda abin ka taya zaka ce a tashi a mota yana tsuga wannan gudawa a ta ya bata mota to amma yaya kake so a masa wannan fa yana buƙatar taimakon gaggawa ne da kai da kai ku je ku ɗauko kurar da kwan shinkafa a sashi a ciki habarin ka daɗi ai ya kamata a karrama ɗan adam abin da ka sani ne Allah yana karrama ɗan adam ne yayin da ya karrama kansa kaga umar wannan hukuncin ubangiji ne kuma shi ma ya sani duk wanda ya ce zai tausaya masa ya san sauran da kai da kai ku je ku ɗauko kura ita ma ku sa kwali a ciki saboda gudun kar ta ƙi ruwa. zar suna faruwa a kasi mabuɗin zuciya ya yi sosuwa duk da ana ke da nafisa kun sami ni kun ce min nafisa ta fasa auren md umar hashim take zata aura ko mene dalilin da yasa kuka aikata haka ki ga gaskiya babu shakka na sana yi kuskure Allah ya taimake ka da farko ban san cewa mu so take ta yaga masa ba amma kuma daga bisani da na gano na umarce shi ya gaya maka gaskiya amma kuma sai gaya min cewa shi baya so ta dalilinsa uba ya bata da yarsa shi ma fa kenan ba da yake matsayin ma'aikaci balantana ni da nake matsayin uwa ta yaya zan yadda uba ya bata da yarsa duk abin da mutum ya shuka aushari ko alkhairi to tabbas zai girba na ba ta dama ta yi amfani da wannan damar ta ci cizguna wa mutane da dama na san wasu za su rika tunanin cewa mai girma matawalli da sanin saninsa yasa take wannan abubuwan so tari ina saurin gano abu amma soyayya da nake mata ya rufe min ido gaba ɗaya na kasa gane abubuwan da take aikatawa Sara, kin san cewa ba na hukunci akan abu, sai na yi bincike. Abin da ban gane ba shine menene dalilin da ya sa take so ta buɗe hannun jari a wannan kamfanin? Me hakan yake nufi? Allah ya taimake ku. Kishin zuwan Hajara ne da kuma labarin zuwan Aliyu. Shi yasa take so ta samu wani kaso a wannan babban ma'aikatan. Allah taimake ka ina neman mata afuwa don Allah ka sassauta mata saboda Nafisa yarinya ce amma fa kamar yana so ya magana da ke Karima ba bukatan haka ka bar shi kawai ko iyaka haka ma ubangiji ya wanke ki ki je ki ji abin da zai ce miki hakan ma ƙarin wata ɗaukaka ce a gare ki eh, Waye dace waye sabo wani ba zai koka ba ita in zarzo ni kaiminta kuma ba ta ɓuya ba daɗin cin alkairi wani ba zai cutu ba mai so ba ya babu shakka na yi miki shari ne na so in cutar da ke ne saboda son abin duniya ke kuma gashi kina cikin koshin lafiya ni kuma gashi Allah ya kama ni Wai yo Allah na tun lokacin da karfe ya so ya faɗo a kanmu na yi tunanin haƙinki ne ya fara bibiyan mu wancan bakin shaidanin shi ne ya kara min karfin gwiwa wallahi in dai baka canja halinka ba wallahi ba za ka gaba da duniya lafiya ba Karima dan Allah ki yafe min ba na so na mutu da haƙiƙi ki a kaina waliyafu waliyasahu ala tuhibbuna ay yaghfira lakum ku kai shi asibiti ku ɗauke shi eh, waye dace waye sabo wani ba zai koka ba ita in zarzo kai minta kuma ba ta ɓuya ba daɗin cin alkairi wani ba zai cutu ba mai so baya duban isa in ba shi zai yi ba saba ta sanya biyayya in ba so za a yi ba domin ka cimma wata manufa za ka iya makanka sharri domin ka tabbatar da kage akan wani kota babu shakka wannan fito na fito da ubangiji ne shi kuma ubangiji shine alkaharu mabuwayi ne wanda ya gagari komai da ƙarfin mulkinsa kuma abin da ya faru da na kowa babu shakka wannan izina ce kuma ishara ce da duk wanda yake ganin cewa idan ya saba daga shari'ar manzon Allah saboda neman duniya to zai bi babu kamar yadda na kowa yi yanzu kowa kuma bakin aikinsa nasirin ya yi duk da ana da wadatuwa shi so ba zai ɓoye ba isa tsakanina na kai jiburu Allah ya damo ta ice ce za ta taka ka. Waye dace waye samu wani ba zai lasirai ya yi sosuwa.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 Kasar su farko kowa Ima ba ku da tamfanin Nijar Ima transfer ya jar kuke zamani A cikin harkar balaguro Nijar kun fi kowa Mota mai kyawo da kamshi Ima eh Mai AC kina da sanyi Ima eh Ga sharjar cikin takaita shi Ima eh Motar ba kamar ta gundaɗi. Ima shiga damuwa ai an horo ba su da rayuwa lalaba mota a sannu sai ema turan sufa a ce lafiya a dawo da yardar rabbana ema transport voyager kuke zamani a cikin harkar balaguro nijar kun fi kowa ku ne lamba ɗaya fage na fita wannan sai ema kotonu fara ku jama'a sun ce sai ema ta fasinja gari gari tun daga nan mai har a garin maraɗi tun daga nan niyamai mu dosa mai zandar ema a wajen tafiya ta fi tsara ema transport voyager kuke zamani a cikin harkar balaguro nijar kun fi kowa a cikin harkar balaguro nijar kun fi kowa ema transport voyager kwanciyar hankali da nishaɗi a fannin balaguro bayan Allah assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala maɗaukin sarki wanda ya kawo mu daidai wannan lokaci cikin wannan rana mai albarka muna yin addu'a ga duk waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo wannan waje ubangiji Allah kamar da kowa gida lafiya bayan Allah an fito daga sassa daban-daban kowa akwai garin da ya fito ya taso ya tuho domin ganin ana samun nasara ya tuho shi ma yana so Allah ya biya masa bukata to Allah ya biya masa ku sa a cikin zuciyarku bukata ta biya da izinin Allah ku ce alhamdulillah Allah ka dace da mu duniya wa lahira amin rabbal alamin amin ya arhamar rahimin amin ya akramal akramin amin ya hadi ya salam amin allahumma Amin! bil islam qa'imin amin Amin! bil islam qa'idin amin Amin! bil islam raqidin muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala wannan yazo akan damuwarsa Allah ya share mar hawaye wannan yazo akan damuwarsa Allah ya share mar hawaye muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala kuma muna roƙon Allah ya sa buƙatar kowa tana biya har lokacin da za mu mutu mu mutu akan wannan aiki na taimakon al'umma dan al'amarin na Allah subhanahu wa ta'ala ne nan wacce ta zo da Senegal da suka zo su su uku kwanan su bakwai a hanya sannan suka shigo nan garin amma ta je ta dawo ta bugowa malam ta ce tsohon da muka kawo din nan wanda babu mm, babu mm, mm. Allah ya warkar da shi bayan Allah sai malam ji daɗi ya kume shi mu ma da muke tare da malam sai muka ji daɗi ya kume mu da haka duk wanda izo akan bukatarsa Allah ka biya ma. English Academy.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 yi kokari ku zo idan baka san gari ba to saurari daka MA dan canji Nigeria Limited shi shine katafaren kamfani iya tamkar da dubu na sayar da atamfofi leshina shaddoji gejna ya duka da dukkanin nau'ikan sutura da za ku suturce jikinku cikin aminci jin daɗi da kwanciyar hankali da karamci MA dan canji Nigeria Limited na nan a lamba tamanin titin IBB bayan sani a Abacha Stadium da ke Kano sai kuma reshen mu da ke lamba sha biyar layin yan nono gidan agwal mai dan kwali a saman Bene kantin kwari a birnin kano za a iya kiran mu a sifili tara sifili biyu ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya bakwai hudu hudu da kuma sifili tara ɗaya uku shida uku shida biyar uku biyar ɗaya don tattaunawa da mu da kuma ganin samfuran da muke da su a manhajar whatsapp ta yadda bayan kun zaɓa kun kuma darje mu kuma mu aiko muku da su har inda kuke a cikin ƙanƙanin lokaci MAN Canji Nigeria Limited idan ana dara bid da uwa ake. Masu infection ma min burinsu alhikima masu hawan jini dukkaninsu muna duba su alhikima bangare na itace alhikima mu muke ta hada su alhikima kuma ba mu da tamka magani na mu alhikima su nasara ta samu santa ta mu alhikima ce duniya ta yarda an gamsu da alhikima ne ina yan uwana mata ba sai mun faɗi jinyar ki ko lalurar ki ba matukar dai kina da wani abin da yake damun ki to lallai ko alhikima za ta share miki hawaye da izinin Allah akwai ɗan kokarin mu shine ganin mun zakulo itatuttuwan da suka dace da likitanci na zamani wanda ba su da cutarwa a lafiyar dan adam hakika muna mai farin ciki ta yin hukumar lafiya ta yadda da ingancin magungunan alhikima wanda ya sa muke kara samun ƙarfin gwiwa wajen sarrafa magunguna kuma mu bawa al'umma su yi amfani da su a kan larurorinsu al'ummar jihar kaduna garin gwamna da kuma mutanen birnin zaria lallai alhikima tana alfahari da ku da wannan muke kira da babban murya da al'ummar abuja da kuma kaduna da batakwal da kuma naija da mina alhikima ba ta ganin nisan duk inda kake a fadin najeriya da kuma fadin duniya idan kana da jinya ko kuma larura taka ce ko ta dan uwanka ce nemi mu ta kan lambobin wayanmu da kake gani za mu aika maka magani har gida da izinin ubangiji alhikima tana da magunguna masu iyakar cututtuka da izinin ubangiji muna godiya a gare ku al'umma kaduna Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu masu kallon mu barkamu da waraka farko ni ne malam tasu mai maganin aljannu na maradi wanda aka sani da ɗan gado eh, wanda ni haka aljannu garanta ne a wajen babana eh, ni ba ɗan shige wani kamar yadda mutane suka sani ina gudanar da aiki na hakan na mara kusan shaitani kala kala ne akwai na ije akwai na gamu kuma akwai na gado akwai kuma aljini wanda ake ce da shi mujin dare ne hana ɗaya mata armi wanda za a gani yawanci bai bar mace ta armi kwata kwata wani kuma zai bar ta ta arma amma bai bari ta yi shi kuma wani za ka gani an yi arman kuma tana yawa amma kuma zaman lafiya bai samu tsakaninta da mijinta za ga suna ta yawan samun sabani sai eh, haka ne zama zai sannan akwai aljini wanda yake bata mutum dukkan zama zai za a gani mutum bai samun ci gaba wani ɗan kasuwa ne yana kasuwanci sai gani kamar kasuwancin zai ta yi, amma kuma sai ga ya baya wani shi kuma dan makaranta ne ya yi karatu ya gama amma kuma aiki sai ya ki samu mutakar yana da wannan iska to da izinin Allah ni duk inda kake a faɗin duniya in dai ka samu lamba ta kai sai ne zaba baka da shi da izinin Allah haka ne lamarin yake sannan kuma ni yanda aiki na yake kun san aljani akwai cututtukan da yake zuwa mutum a jiki wani kuma wasu ajiya ne ake masu cikin jiki to yanda lamarin yake kamar in kama shi ni sai na sa duka kayan da ya sa cikin jikin mutum ya tattare shi sannan in ba shi musulunci kuma in kora shi da idan Allah barka abada sannan ni inda aiki na sha bangon da saura kamar misali a ce ya zuba ma cuta kana yin ciwo a jikinka duk inda kake ko ta waya ko a fili zan ce ka sa hannun ka rike wurin in ka rike wurin kamun ka saki ne zaka ji wurin ya bar ciwo nan take eh, haka ne lamarin yake mutane sun san yadda lamarin yake idan ana son gani na amaraɗi to a ladan sulhu ne za ku zo masallacin jingiri ko a ta gabas da an zuwa a kan malam malam tasiri ku je gaba ɗayan ku na sallame ku lauran kai daɗe md gabaɗin ku da kuka fita ɗazu ku dawo kuma ku taho da wannan yarinyar da umar hashi ya sa hannu saboda cece ta sai kuma jibril shi ma ya zo ok sa Hajar Asar Bismillah. girma matawalla ya ce duka mu koma ciki baɗa yaji ka je ka kira jibrin to ranka daɗe mai girma matuwalla ya ce ka halarci ofis ɗin hajiya nafisa yanzu malam to ai ba da aka fara zaman ba ta yaya zaka kace dole sai na je to aje a gaya masa cewar ba za ka zo ba kenan ko a'a ko kai me yasa kace so ka dinga zaburani ne ka je ka faɗa masa din haka ce eh kaga sai ko ne sha sha sha ashe ma tana da uba na lura abubuwa da dama sun faru sakamakon son zuciya da kuma rashin bin ka'idar aiki ko mutum bai san girman Allah ba idan ya tsaya ya yi la'akari da yadda rana take fitowa ta faɗi dare ya mai gurbinta sannan gari ya sake wayewa ya kamata mutum ya san cewa akwai mai tafiyar da haka kuma shi mai tafiyar da hakan nan shi ne idan ka abu mai kyau da mara kyau yake ba da sakamako shin wane ne wanda ƙarfin ikonsa da kuma buwayensa ta gagara Allahu rabbil alamin banda ma hauka irin ta dan adam kai da kasancewa an yi ka da tabo sannan za ka mutu abin ne ka koma ƙasa har kai kake tunanin cewa saboda Allah ya arama wata isa ko matsayi ka riƙa izza kana ji da kanka kana wulaƙanta mutane babu wata ni'ima da ubangiji bai wa mai girma mata wannan ba amma kun san me yasa nake taka tsantsan nake bin rayuwa a hankali nake kiyayewa kar in wulakanta dan adam ba komai ba ne illa ina jin tsoron in wulakanta bawan Allah Allah ya fushi da ni sakamakon haka ya kwace ni'imar da ya min gaba daya Malam Ali Ibrahim Badayaji me ya kawo ka nan na rako umar hashim ne za ka iya komawa saboda nan taro ne za a yi na waɗanda suke da ofis kai kuma baka da ofis malali ya haƙuri jira na waje kai kuma za ka iya zuwa ka zauna akan kujerar tuhuma malam umar hashim ta inzar zarzo na kai minta kuma ba ta ɓuya ba daɗin cin alkairi wani ba zai cutu ba mai so ba ya duban isa in ba shi zai yi ba isa ba ta sanya biyayya in ba so za a yi ba na sha ganin mutane da Allah ya ba su dama suka yi amfani da ita suka wulakanta mutane amma ƙarshen su bai kyau ba wannan ya zama darasi gare ni ya kamata kuma a ce ya zama darasi ga kowane ɗan adam ina yarinyar da suka wulakanta dadi ita ce wannan sunanta karima abinda momina ta faɗa gaskiya ne gaskiya ne rafi suwaye da suka haɗu suka yi miki hakan akwai jibril da kuma samira da saudat kin manta baki san da shi cewar akwai na kowa a ciki eh, ta faɗa ne gaskiya al'amari ranka daɗe wallahi wannan abin ba haka bane sharri ne kawai ta yaya za a ce da ni da hajiya nafisa mun aikata wannan ɗanyen aikin hmm? ranka daɗe me muke nema da za mu aikata haka allah ya taimake ka za ka iya rantsuwa da girman zatin allah cewa abin da suka faɗa ba gaskiya ba ne sai mu rabu da kai ce komai ba kai muke jira wallahi in dai canja halinka ba wallahi ba za ka gaba da duniya lafiya ba tabbas ranka ya daɗe wallahi abin da karima ta faɗa gaskiya ne tabbas na sanin aikata ba daidai kafin zuwan md da umar hashim babban ma'aikata kai ne chief accountant ka taba zama ka yi tunanin dalilin da yasa aka cire ka daga wannan matsayin a'a hajiya sara ta kawo korafin rashin cancantar ka akan wannan mukamin wannan shine dalilin da yasa na sauke ka sai dai tunanin bari mu ɗauko umar hashim mu ɗora shi akan wannan matsayin saboda muna tunanin hakan zai kawo ci gaba a babban ma'aikata muna tunanin cewa yin hakan zai sa ka shiga taitayinka kash ashe mun kashe maciji ne ba mu sare kansa ba amma insha Allah yau za mu sare kansa mamana wani korafi ke da shi a kansa eh akwai alali ranke daɗe ka kawo mai girma matawalle shaidar kuɗin da jibirin ya karɓa ka ba mai hawla wala quwwata illa billa ke daga yau ba ma'aikaciyar ma'aikatan nan ba ce na sauke ki don allah dadi ka yi haƙuri daga yau na daina izza insha Allah zan koma daidai yadda mutane suke lokacin da ake ƙoƙarin gaya miki gaskiya ake amfani da hadisai da ayoyin Kur'ani a waye miki da kai me yasa biki saurara ba sai yanzu da lokaci ya ƙure miki wallahi dadi zan gyara idan kuma na kare za ka kore daga cikin wannan ma'aikata Tila ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa shi so ba zai ɓoye ba amma da yanzu daga yau ba suna na hajiya isa ba sunana ke gudun shuru ba na son shashancin banza za ki zauna na tsawon lokaci a gida idan kin gyara za mu gani da kin san idan kika karya daraja da martaba gidan ba za ki buɗe ba kika yi wannan magana ba ba tarbiya ta bace wannan Karima kiyo ina baki hakuri akan cin mutunci da cin fuska da suka yi miki ki ɗauka cewa wannan abin ya faru da ke ne saboda wani matsayi da Allah yake so ya kai albishirinku al. duniya. Cibiyar magani ta Alfa'ida Islamic Medicine Center muna ba da magani akan dukkan matsalar da ta shafi al'umma. Ƙarƙashin cibiyar Alfa'ida muna ba da magunguna ingantattu masu tushe da asali. Kamar cututtukan sanyi mai sa kaikayin jiki da kurajen gaba da fitan farin ruwa. Rikicewar al'ada ciwon mara da ke damun iyaye mata. Sanyi mai sa ɗaukewar sha'awa da kankancewar gaba. Muna ba da maganin matsalolin istimna'i ga waɗanda suke biya wa kansu bukata. Istimna'i yana hana haihuwa. yawa tare da haifar da matsaloli masu yawa. Ku hanzarta zuwa cibiyar alfa'ida za ku samu magani da izini. Dubunnan al'umma sun karɓi magani daga cibiyar alfa'ida kuma sun yaba da aikin magani. Kamar sanyi na infection ko mai sa ƙaiƙayin gaba da ƙuraje ko mai ɗaukewar sha'awa da sanyi mai hana haihuwa. Rashin kuzari yayin saduwa, saurin inzali da rashin kare. Kamar masu fama da cutar hawan jini da matsalar ciwon suga, ciwon hanta da ciwon ƙoda. Cibiyar magani na alfa'ida ta ƙware wajen haɗa magani ingantattu cikin ilimi. Duk mai bukatar magani a duk inda kake a faɗin duniya za mu tura maka magani har inda kake. Ku kira waɗannan nambobi za ku same mu a koda yaushe. Waɗanda suke ƙasashen waje za ku iya ɗaukar waɗannan nambobi domin ku yi mana magana kai tsaye ta WhatsApp. Za ku same mu a Maiduguri jikin Open Air Theater gefen gidan zu. Ba ba zan begen ba. Ba shirin in ta samu ba. fasihi kuma dan baiwa malam abdurazak mai riƙiya da ikon allah ina masu iskoki ko waɗanda aka yi musu sihiri to kuma tso kusa ku ji kakarku ta yanke saƙa ina masu fama da ciwo wanda ya shafi bugun iskokai ko ciwo wanda ba a san maganinsa ba ku mutanen duniya Allah sai da ya saukar da magani sannan ya samar da cuta to ga uban aljannu kuma kakan aljannu malam abdurazak mai takama da ayoyin Allah zai warkar da ku kuma daɗin daɗin ne ku tsaya a duk inda kuke ku kira shi ku masa bayani nan take a kira iskokin kuma a warware matsalolin da ikon Allah ku san menene sirrin ku tuntube shi akan lambobi kamar haka tara shida bakwai uku biyu ɗaya biyar tara ko akan lambar shi tara ɗaya biyar bakwai biyar takwas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 don ku fito ku yi kwalisa tun daga atamfofi materials laces kampala shadda gezna swiss lace da sauran kayayyaki na gani na fada muna bayar da tsari cikin sauki da kuma gwangwaje masu sayan daidai giya da tudu universal concept muna nan a shago mai lamba goma da kuma sha ɗaya lukora house da ke unity road kan tunkwari a kanan daba nigeria ko a kira mu a lambar waya sifili tara sifili shida shida shida biyar biyu uku shida biyu ko sifili tara ɗaya uku biyar hudu shida tara bakwai bakwai bakwai hakanan ana iya magana da mu don yin sayayya ta online a lambobin da muka ambata sannan mu aika da kayan har inda ake bukata ba tare da wani tararrabi ba giya da tudu universal concept da dukkanmu an yi kurun kus.